A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji shugaban Rasha Vladimir Putin da Kim Jong-un sun rataba hannu kan abin da shugaban na Rasha ya bayyana a matsayin yarjejeniyar tsaro. Jagoran kungiyar Hezbollah ya yi wa Cyprus gargaɗin ta guji taimakawa Isra'ila da sojoji. A Najeriya kungiyar masu gasa biredi ta kasar ta koka akan yawan hauhawar tsadar kayan yin biredin musamman ma dai fulawa da sukari. har al'amarin ya fara korar wasu masu gidajen biredi daga sana'ar to ko me yayi zafi wata shida da suka wuce kuma wata takwas dubu daya muna sayan ta daga dubu ashirin da bakwai zuwa dubu talatin to daga wannan wata shida zuwa kuma february fulawa ta ta koma dubu talatin da takwas zuwa dubu arba'in da daya To har ila yau a Najeriya daidai lokacin da wasu al'ummomi a jihar Kaduna ke kokawa cewa 'yan bindiga sun hana su sakat. ita ko gwamnatin jihar bugun kirji take da cewa tana samun nasara a ne ka talla shehu da wani mai duna suna ɗaya daga cikin 'yan ta'adda wadda an dade ana neman su a jallo su ma ɗin jami'an tsaro sun samu nasara a kansu ta waɗannan da ma ƙara rahotanni na nan tafe bayan kun saurari labarin duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin da Kim Jong-un sun rataba hannu a kan abin da shugaban na Rasha ya bayyana a matsayin yarjejeniyar tsaro. An kulla yarjejeniyar ne a ranar da aka gudanar da bikin maraba da Mr. Putin a Koriya ta Arewa bayan sama da shekaru ashirin sai dai ba a bayyana a cikakken bayanin yarjejeniyar ba. Shugaban Koriya ta Arewa ya sake jaddada goyon bayansa a yakin da Rasha take yi da Ukraine yayin da Mr. Putin ya ce akwai bukatar sake duba takunkumi domin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙabawa Koriya ta Arewa. Since his war on Ukraine, Vladimir Putin and Kim Jong-un have grown... Wakiliyar BBC ta ce tun da ya kaddamar da yaki a Ukraine, alaƙar Vladimir Putin da Kim Jong-un ta daɗa ƙaruwa. Amurka na zargin Rasha da karɓar makamai tare da taimakawa Koriya ta Arewa da abinci da man fetur da kuma fasahar soji. bayan rantsar da shi a wa'adi na biyu shugaban afirka ta kudu ya yi gargaɗin cewa ƙasar na fama da rabuwar kai tsakanin masu arziki da masu ƙaramin ƙarfi cyril ramaphosa ya ce gazawar gwamnatinsa ce ta haifarwa jam'iyyar anc asarar masu rinjaye yanzu dai mr ramaphosa zai yi mulki a matsayin shugaban jam'iyyun haɗaka sakamakon ƙulla yarjejeniya da wasu jam'iyyu ciki har da jam'iyyar democratic alliance abokiyar hamayyar anc a lokacin da yake jawabi bayan shan rantsuwa ya ji hankalin al'ummar kasar su guji siyasar cin zarafi wata jam'iyya da tsohon shugaban kasar jacob zuma ke jagoranta ba ta halarci taron rantsar da shugaban kasar ba. Rahotanni sun bayyana mutuwar ɗaruruwan mutane a Saudiya sakamakon tsananin zafi yayin aikin hajjin bana. akwai wani rahoto kuma da ya sanar da mutuwar ɗaruruwan mahajjata daga iya ƙasar masar kawai yanayin zafin ya haura maki 51 a ma'aunin celsius a ranar litinin a birnin makka Arthur Hussein, limami a Birtaniya, yake cewa mutane na yin duk mai yiwuwa don samun inuwa. suna karɓar ruwa da mutane ke rabawa akwai kuma waɗanda suke shiga ɗakin taron baƙi na otal-otal don fakewa ban taɓa ganin inda dandazon mutane suke ta kansu ba kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ne suka gudanar da ibadar aikin hajjin a bana mutuwar mahajjada a lokacin aikin hajji ba sabon abu ba ne amma an danganta tsananin zafin da aka fuskanta bana da taka rawa wajen rasa rayuka da dama. Kuna sauraron labarin duniya daga sashen Hausa na BBC. Jagoran kungiyar Hezbollah ya yi wa Cyprus barazana tare da gargaɗinta da ta guji taimakawa Isra'ila da soji. Hassan Nasrallah ya ce za su gwada misali da tsibirin. Idan Cyprus ta bari rundunar sojin saman Isra'ila ta amfani da sansaninta wajen kai wa labanan hari idan rikici tsakanin kasashen biyu ya ɗore. Ya kuma ƙara da cewa Hezbollah ba ta da niyyar yaƙi kai tsaye da Isra'ila, amma za ta ci gaba da kai hare-hare kan iyaka don goyon bayan mayakan Hamas a Gaza. To sai dai Isra'ila ta bayyana cewar ta shirya domin yaƙi da Hezbollah. Wakilin BBC ya ce Hassan Nasrallah ya ce babu wani bangare na Isra'ila da zai tsira idan aka fito yaƙi gaba ɗaya. Isra'ila ta sa rai da hari ta ƙasa da ruwa da kuma ta sama. Hassan Nasrallah ya yi wannan jawabi ne lokacin girmama babban kwamandan Hezbollah Talib Abdullah wanda ya rasa ransa sakamakon wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a makon da ya gabata. Akalla mutane goma sun rasa rayukansu sakamakon zabtarewar ƙasa yayin ruwan sama mai ƙarfi a kudu maso gabashin Bangladesh. Takwas daga cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu 'yan ƙabilar Rohingya ne da suka yi gudun hijira daga Myanmar. Wani jami'i ya bayyana cewar zabtarewar ƙasar ta faru a gurare hudu da ke sansanin 'yan gudun hijira a Cox's Bazar. kusan kabilar rohingya miliyan ɗaya da suka tserewa cin zarafin sojoji daga ƙasar su ne suke zaune a sansanin mai cunkoson jama'a a wani bangare na bangladesh sama da mutane 700,000 ambaliyar ruwan ta shafa ofishin kula da yanayi na ƙasar ya yi hasashen saukar ruwan sama mai ƙarfi a kwanaki masu zuwa to ƙarshen labarin duniyar kenan daga sashen hausa na bbc sai fagen rahotannin. Mutane akalla goma sun mutu sakamakon zabtarewar ƙasa da ta faru saboda ruwan sama mai ƙarfi a kudu maso gabashin Bangladesh. Cikinsu akwai 'yan ƙabilar Rohingya daga Gyammar da ke zaman gudun hijira. a arewa maso gabashin bangladesh ɗin ambaliya ta shafi fiye da mutane 700,000 ga fassarar rahoton ambrasan ethrajan hukumomi a bangladesh sun ce zabtarewar kasar ta faru ne a sassa daban-daban na sansanin yan gudun hijira a kudu maso gabashin kasar daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara 'yan kabilar rohingya akalla miliyan ɗaya ne ke gudun hijira a sansanonin da mutane suka yi wa yawa bayan fama da rikici a myanmar mafi yawan su na zaune ne a rumfunan da aka yi da itace ko roba ga tsananin buƙatar abubuwan tafiyar da rayuwa ambaliyar na ƙara ƙazancewa a kudancin bangladesh ofishin kula da yanayi na kasar ya yi hasashen cewa za a ci gaba da samun ruwan sama har nan da kwanaki masu zuwa can ma a tsallake an yi fama da wata ambaliyar a jihar assam ta india inda har ta kashe mutum fiye da goma To a gaishe da Badamasi Abdulkadir Muktar da fasarar rahoton Ambrasan Ethrajan. To daga Bangladesh zamu je Najeriya. Ƙungiyar masu gasa biredi ta ƙasar ta koka a kan yawan hauhawar tsadar kayan yin biredin musamman ma dai fulawa da sukari. Har al'amarin ya fara korar wasu masu gidajen biredi daga sana'ar. A don haka ƙungiyar ta gargaɗi kamfanonin fulawa da suke yi wato yin ƙari da aka ce suna yi akan wato suke yi yunkurin ƙari akan kuɗin fulawa shugaban ƙungiyar na ƙasa mansur umar ya yi tsokaci cewa idan ba a ɗauki matakin da ya kamata don shawo kan matsalar ba to biredi fa zai gagari mafi yawan 'yan najeriya gari karin bayanin da ya yi a hirarsa da abdulsalam ibrahim ahmed sai yawan hauhawar farashin kayayyakin sarrafa birnin da muke fama da su musamman fulawa da shiga wanda su ne manyan kayayyakin aikin da bukata hauhawar farashin da ba ɗautawa wani da dalili wani babu ba kuma da dalili misali wata shida da suka wuce baya ko kuma wata takwas suna wannan buhu ɗaya muna sayan ta daga dubu ashirin da bakwai zuwa dubu talatin saboda dama ita fara hawa hawa ce wanda mota ɗaya ta kama miliyan goma sha shida kenan ko sha biyar da wani abu to daga wannan wata shida zuwa kuma february filawa sai da ta koma dubu talatin da takwas zuwa dubu arba'in da ɗaya wanda a lokacin kuma mota ta ce kuma eh, miliyan ashirin da uku kenan da wani zuwa ashirin da hudu da yawa masu abirin sun ba aiki na wannan dalilin. a can ba kun yi yunkurin shiga yajin aiki aka lallashe ku ina aka kwana game da hakan. gwamnati yana cikin gurɓa kare ta lallashe mu da cewa mu janye yajin aiki menene matsalolin mu muka gabatar da matsalolin mu a rubuce kamar yadda aka bukata to muna saurare tun a lokacin da daga watan biyu zuwa yanzu ba wani abin da ya faru kuma abin da zai baka mamaki daga wata biyu zuwa yanzu din da fulawa muna sayan ta a lokacin dubu daga wannan lokacin aka lalace mu zuwa yanzu bata dawo baya ba kara ma gaba ta yi babban korafin mu a yanzu muka samu labarin cewa a yanzu ma suna nuna suna so su kara kuɗin bayan da ƙarin da suka yi sun yin cinin cewa suna fama da canji gaban na dola lokacin da dala ta koma dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari tara shi ne sake wannan farashin fila ta kai naira dubu hamsin hamsin da ɗaya to dala ta wo baya baya yanzu maimakon kuma ce sun dawo sun rage kuɗin a awai ƙoƙarin ƙara kuɗin fulawa suke yi To yanzu waɗanne irin matsaloli hakan ke haddasa muku wajen sana'anta biredin? Da yawa yanzu kashi kusan talatin zuwa arba'in hamsin na masu biredi sun aikin. Saboda duk da ake ƙarin kuɗin biredi ciniki yana raguwa. To gashi kuma babu riba saboda duk abin da sadda ka sai kaya yanzu misali ta sayi fulawa kamar yadda muka gani da dubu eh, arba'in zuwa arba'in da wani ka koma ta koma dubu arba'in da biyar ka ƙara koma ta koma dubu arba'in da shida yanzu har ta kai dubu hamsin da wani abu saboda ka babu magana wani riba a wannan aikin yanzu shi yasa da yawa masu aikin biredi su san a biredi yanzu. to yanzu ku me kuke bukata a yi. abin da muke bukata a yi kamar yadda zon tare kake da tsakani to a sake zama a duba shi alƙawarin da ake mana akwai biyu da ya mana daɗi wanda a lokacin gwamnati ta ce to za ta kira wasu kamfanin filan saboda ai mutane ne kuma wannan kuɗa da su za a kira su a zauna a ce abin da ake ma eh, cost analysis a kan meye dalilin da sassan ƙare-ƙaren nan idan babu justification gwamnati za ta yi ma'ana abu a kai sannan kuma akwai wani alƙawari da gwamnati ta yi mana na maganar rage harar zuta da kuma wani haraji na eh, kashi sha da ake a alkama wanda asusu ne aka yi don a tallafa wa masu biredi gwamnati ta sai za ta duba ciki da tallafa wa masu biredi muka rubuto mu sannan a akwai abin da ba mu tare a lokacin ita gwamnati take sanar da mu cewa akwai alkama da aka samu daga kasar Ukraine gwamnati za ta ɗauka ta ba masu kamfanin fulawa su da su ba masu biredi fulawa a matsayin tallafi na matakin farko kayan a je ga na gaba ba wani abin da ya wakana tun daga lokacin zuwa yanzu muna so na alƙawalla gwamnati ta cika wani alƙawalla yanzu don ana tsananin bukatar shi magana ta gaskiya a kira masu fulawan nan mu zauna da mu da su da gwamnati me dalilin gare-garen nan da yawa ana tare su aikin yi duk girmar da da ka sani ba a rasa mutum zuwa ashirin zuwa talatin suna aiki wani girmar suna son ma'aikata sama da ɗari sama da ɗari biyu to idan wannan abin na faruwa yau wannan na bari wannan na bari to har an wayi gari tun kafin a kai da neman biredi ba a samu ba yanzu a cikin yanzu biredi yana nema ko kuma ma shaɗin da yawa daga cikin mutanen ƙasar nan. To idan ba wani tallafi da kuka samu ba. To a gaskiya akwai matsala da yawa ɓare da gaske idan ba wani abin da yawa kana gaskiya so za mu yi taron mu na ƙasa na next meeting a nan za mu ɗauki matakan da ya kamata mu sake dauka kuma insha Allah. Mansur Umar kenan shugaban kungiyar masu gasa biredi na ƙasa a Najeriya yanzu kuma ga wannan sanarwa. na BBC ya buɗe gasar rubutattun gajeru kuma ƙagagun labarai ta mata zalla wato hikaya ta. Gasar wadda ita ce karo na tara a jere za ta maraba da gajeru kuma ƙagagun labarai da aka rubuta da dukkanin ƙa'idojin harshen Hausa. domin shiga gasar za ku karanta cikakkun ƙa'idoji da dokar tsare sirrin bayananku a shafinmu na bbchausa.com. Za ku aiko da labarin naku da bai gaza kalmomi dubu ɗaya ba sannan bai wuce kalmomi dubu da ɗari biyar ba ta tsara Microsoft Word ko kuma PDF. Idan dai aka bude wannan gasa da misalin karfe 12 da minti daya agogon GMT na ranar 15 ga watan Yunin 2024. Sannan kuma za a rufe gasar da misalin karfe 11 da mintoci 59 agogon GMT na ranar 24 ga watan Agustan 2024. akwai kyautar kuɗi da shaidar karramawa ga waɗanda suka yi na ɗaya da na biyu da na uku kada ya a manta cewa gasar ta mata ce zalla kuma duk wanda za ta shiga gasar dole ne ta kai shekara goma sha takwas da haihuwa sannan kada shekarun su wuce talatin da biyar. Za a sanar da waɗanda suka yi nasara a yayin bikin karramawa a Abuja a watan Nuwamba. za ku iya ziyartar mu na BBC Hausa bbchausa.com domin samun cikakken bayani dangane da yadda za a shiga gasar. Da fatan ba za ku bari a yi ba ku ba. To madalla za mu sake komawa Najeriya inda gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin kasar ta ce ana samun ci gaba a 'yan watannin nan a yakin da ake don kawar da 'yan bindiga da suka addabi al'umma. Jihar Kaduna dai na cikin jihohin kasar da ke fama da kalubalen tsaro lamarin da ya haddasa dimbin asarar rayuka da dukiyoyi tare da tilasta wasu da dama ficewa daga mahallansu. Yusuf Tijani ya duba mana yadda al'amuran tsaro suke a jihar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. kusan za a iya cewa idan akwai wani batu da jama'a da dama a jihar kaduna ke tafka muhawara a kai baya ga tsadar rayuwa shine kalubalen tsaro da ke addabar al'umma a lokuta da dama dai an yi ta samun rahotannin hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa musamman a wasu yankunan karkara al'amarin da ya haddasa dimbin asarar rayuka da dukiyoyi kuwa 'yan watannin baya ma dai batun tsaron ne ya ɗau hankulan jama'a a ciki da wajen ƙasar musamman sace ɗalibai 'yan makarantar firamare a garin kurga. da 'yan bindiga suka yi kafin daga bisani aka yi nasarar ceto su. To sai dai irin yadda a 'yan kwanakin nan gwamnatin jihar Kaduna ta rika fitar da sanarwa na irin nasarorin da ta ce tana samu wajen murkushe wasu rikakkun 'yan bindiga da hukumomi suka jima suna farautar su. Yasa na nemi ƙarin bayani akan halin da ake ciki yanzu dangane da batun tsaro a jihar Kaduna. Mr. Samuel Arwan shine kwamishina mai kula da ma'aikatar tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. idan za mu yi la'aka da halin da muke ciki tabbas ana samun a ci gaba sabanin wasu abubuwa wadda suka faru a baya sojoji da na sama da na ƙasa da 'yan sandan ciki da kuma sauran mutanenmu wadda suke garuruwa wadda muke fuskantar wannan barazanan gaskiya suna taimakawa jami'an tsaro jami'an tsaro muna nan muna aiki muna yawaita abubuwan da muke yi kuma idan aka yi la'akari da yawa daga cikin gaggan 'yan fashin daji wadda maka dade muna neman su ruwa a jallo za a fahimci cewa manya ma daga cikinsu sun shiga tarko na jami'an tsaro kuma yayin artabu sun kwanta hagu kamar waɗanne gagga ne za a iya cewa ku yi nasarar kamawa ko kuma kun yi nasarar halaka su a yankunan da kuke misali idan ka duba wani babban dan fashin daji wadda ya dade yana ta'addanci a nan yankin karamar eh, hukumar igabi abinda ya yi cakun har zuwa kajuru wadda ake ce masa eh, budiyar isya jami'an tsaro sun samu nasarar eh, mulkushe shi da shi da wasu daga cikin mayakansa budirin isiya in ka duba bayanai wadda muke a baya shi fa wannan budirin isiya shi ya kai hari a nan makarantar kwalejin koyar da ƙananan hafsan sojoji da ke nan kaduna wato nda na biyar shi kuma cikin yan kwanakin nan akwai wani shi babba ne yana ta'addanci a tsakanin jihar kaduna da jihar katsina da kuma abin da ya jihar neja wadda ake ana kiransa buhari alhaji haladu ana masa inkiya da buhari yadi ko kuma buhari janar shi din ma an samu nasara a wani babban aron gama ko kuma artabu wadda aka yi sojojin najeriya sun samu nasarar bindige shi da shi da wasu daga cikin mayakansa cikin 'yan kwanakin nan kuma da muke wannan maganar akwai wani kacalla shehu da wani mai duna suna ɗaya daga cikin 'yan ta'adda wadda an dade ana neman su a jallo su ma din jami'an tsaro sun samu nasara a kansu. To sai dai kuma yayin da gwamnatin jihar Kaduna ke tutiya da dasarorin da ta ce tana samu a yakin da ake yi domin kawar da 'yan bindiga da suka addabi al'umma a bangare guda kuma har yanzu akwai wasu al'ummomi a jihar da ke nuna damuwa akan yadda 'yan bindiga ke hana su sakat. Rahotannin hare-hare na baya-bayan nan dai shine wanda 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Maro da ke karamar hukumar Kajuru a jihar Kaduna. Lamarin da ya sanadiyar halaka wasu mutane yayin da wasu da dama suka jikkata kamar yadda wani mazaunin ƙauyen mr ruben waziri ya shaida min an kone gari baki ɗaya gari yau an kone gari guda last two weeks ago bandit sun shiga cikin kasuwar mu na junction a junction maro sun kashe mutum goma sha hudu sun jikatar da mutum ashirin da takwas a wannan da ya faru mun kira sojoji ko ina mun kira security ba wanda ya zo ba wani kasuwanci da ake yi ba kasuwa saboda harin ya yawa yanzu ba a yi a zuwa gona in ka je gona yanzu a ji a kashe ka mu dai gwamnati muna roƙon su a taimake mu su kawo mana security a area nan tsare mu mu samu wuri mu yi mu da abincin da za mu ci a yan shekarun nan dai yankin birnin gwani na jihar kaduna kusan za a iya cewa ya yi kaurin suna ne dangane da hare-haren 'yan bindiga kuma a cewar wasu da ke bibiyar sha'anin tsaro a yankin har yanzu ba ta sake zane ba malam isa usman kasai ɗaya ne daga cikin 'yan asalin garin birnin gwari na jihar kaduna idan aka lura da yanayin abin da ya shafi harka na ɗaukan mutane da wa'annan 'yan ta'adda suke domin karban kuɗin fansa har yanzu yana nan domin idan ba a ce ma abin ya fi baya ba to za a ce har yanzu dai ita wannan matsala gaskiyar magana ba ta yi baya ba wa'annan 'yan ta'adda suna ci gaba da gallaza ma mutanen da suke ɗauka kuma wa'anda suke musu bukoki musamman a cikin wannan ainihin gandun daji na kamuku da kuma gandun daji na kuyambana irin su dajin kuzomani wanda suke ainihin abin da ya shafi iyaka tsakanin jihar kaduna da jihar zamfara da kuma wani yanki musamman na inda aka yi iyaka da jihar neja so sannan kuma za ka ga mafi yawancin mutane da su wa'innan 'yan ta'adda suke garkuwa da su mutane ne wa'inda suke ɗauka idan sun fita aikin gona wanda yake yanzu ɗaruruwan mutane ɗaruruwan mutane tabbas suna a ainihin hannun wa'innan 'yan ta'adda har yanzu dai kuma abin da ya shafi harkan kashe mutanen ana yi domin in ka ɗauki 'yan kwanakin baya musamman a yankuna na yammacin birnin gwari inda wa'innan 'yan ta'adda suka kashe yara 'yan shekara goma sha takwas zuwa ashirin wanda suka kashe mutum takwas a rana guda da kuma kafin wannan ma abin da ya faru 'yan kwanakin baya sun kashe mutum biyar a wannan yanki. To sai dai kuma yayin da wasu al'ummomi a jihar Kaduna ke kokawa akan hare-haren da 'yan bindiga ke kai musu. A nata bangaren gwamnatin jihar ta ce duk da nasarorin da ta ambato cewa tana samu akwai kalubale da ke kawo cikas wajen ganin an murkushe 'yan bindigan kamar yadda mr samuel arwan kwamishina mai kula da ma'aikatar tsaro da harkokin cikin gida a jihar ke cewa duk da nasarori wadda jami'an tsaro da gwamnati muke samu akan 'yan fashin daji wadda suke wannan ta'addancin har yanzu an kashe macijin amma ba a sari kan ba amma abin da ya sa wani abin ta kici ta cinyewa shine wannan batun informa din domin da zarar aka ce mana ga matsala idan muka sanar da jami'an tsaro muka dosa wannan wurin su infoma suke sanar da 'yan ta'adda a baya bayan nan dai wani rahoto da ya nazari akan sha'anin tsaro a najeriya ya nuna cewa an samu karuwar yawan mutanen da ake garkuwa da su a kasar a 'yan watannin da suka gabata ko da yake hukumomi a najeriya sun ce ana ɗaukar matakai domin ganin an kawo ƙarshen hare-hare da kuma satar mutanen da 'yan bindiga ke yi yusuf tijjani bbc hausa daga kaduna a Najeriya. To madalla har yanzu kuma muna Najeriya. Jami'an kiwon lafiya a kasar sun yi gargaɗi game da barkewar cutar kwalara da ta kashe mutane talatin tun farkon shekarar nan wanda akasari daga jihar Legas suke. a bara barkewar cutar ta kashe fiye da mutane 3,600 da ake zargin sun kamu da cutar a fadin kasar wadda ta fi kowace ƙasa yawan jama'a a afirka jami'an kiwon lafiya na jihar Legas sun bayar da rahoton mutuwar mutane goma sha biyar kawo yanzu yayin da wasu ɗari uku da talatin da ake zargin sun kamu da cutar kamar yadda wata sanarwa ta wallafa a shafin ta na X a makon nan wakilinmu na Legas Umar Shehu Eleman ya aiko mana da wannan rahoto. 20 gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukar matakai domin dakile bullar cutar kwalara da ta lakume rayukan mutane sama da talatin a wasu jihohin ƙasar tun farkon shekara. a hali yanzu ta bazu a fadin ƙananan hukumomi shida waɗanda suka haɗa da bayelsa da zamfara da abia da cross river da bauchi da delta da katsina da imo da nasarawa da kuma jihar legas wanda ke dauke da kashi casa'in na wannan cuta cibiyar kula da cututtuka ta najeriya ncdc ta ba da rahoton mutane 1,141 da ake zargi da kamuwa da cutar yayin da aka tabbatar da mutu talatin a ranar 11 ga watan yunin bana tuni gwamnati jihar Legas ta buɗe cibiyar bayar da agajin gaggawa a asibitin maryland domin magance barkewar cutar kwalara hukumar kula da muhalli ta ma'aikatar lafiya a jihar tana tattara samfuran ruwa da abinci da abin sha a ƙananan hukumomi da abin ya shafa domin gano inda matsalar take wannan na zuwa ne a daidai lokacin da asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya buƙaci gwamnati da ta tabbatar da ɓarkewar cutar ba ta yaɗo zuwa makarantu ba kwamishinan lafiya na jihar lagos farfesa akin abayomi ya bukaci mazauna jihar lagos da su goyi bayan kokarin gwamnati da haɗa kai da hukumomin lafiya da kuma shiga ayyukan tsaftace muhalli a faɗin jihar kuma waɗanne matakai ne al'ummar jihar suka fara ɗauka kuma ko suna sane da yawan waɗanda su karbu da kwalera? to abin da ya kamata mutane su dau mataki shine na farko mutum ya ringa wanke hannunsa sannan kuma ya tsaftace gurin da in sana'a ce nan ma ka tsaftace ta wajen shara da dai sauransu ingun kwanciya ne ma kuma a kula da yara yadda ya kamata wannan abin ya faru na ɗaya za mu sa Allah ciki sannan na biyu mu ma da kanmu za mu kiyaye game da tsaftata yadda zai kasance kar irin wannan cuta ta shafi iyalin. waɗanne abubuwa kake gane za ku yi domin ganin cewa to yaran ma kiyaye ba su ɗauki da wannan ciwo ba. Eh, sai mu sa musu a kunne su ringa kiyayewa game da halin da gari yake ciki da cutukan da ke tafiya. bincike ya nuna cutar ta kasance babbar matsalar kiwon lafiya sakamakon shan ko cin gurbataccen ruwa ko abinci mai dauke da kwai cutar ta kwalara a ƙasashe masu tasowa duk da kasancewar ana iya rigakafi kuma ana iya magance ta cikin sauki yara na ci gaba da fama da cutar da za ta iya kai su ga mutuwa a cewar hukumar lafiya ta duniya who masu bincike sun kiyasta cewa a kowace shekara ana samun adadin masu kamuwa da cutar kwalara miliyan hudu a duniya wanda ke haifar da mutuwar kusan mutum dubu daya da dari hudu da arba'in da uku shugabar asusun tallafa yar ta majalisar ɗinkin duniya unicef mai ofishi a birnin lagos selin rufsira ta yi gargaɗin cewa barkewar cutar kwalara da ke ci gaba da shafar yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar su ne suka fi fuskantar rashin ruwa a jikinsu da kuma yawan mace-mace bayan harbuwa da cutar umar shehu 'yan leman bbc hausa daga lagos a nigeria Tuma Dalla yanzu kuma ga Umar Mika'il ya shigo ɗakin mu na yada shirye-shirye domin ya mana ƙarin bayani kan gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Turai wato Euro 2024. Umar na san yanzu haka ana fafata wasa wani hali ake ciki game da wasannin gasar. to zulaiha halin da ake ciki shine yanzu haka an tafi hutun rabin lokaci ne a wasa da ake bugawa tsakanin kasar scotland da kuma switzerland kuma wannan wasa ana yin sa ne ɗaya da ɗaya inda shi wato Fabian Sha na Scotland ah, na Switzerland ya fara cin gida sannan sai jadon Shakiri na Switzerland kuma ya farke kwallon da aka ce musu kuma kafin wannan lokaci idan ba a manta ba Jamus ce ta fara cin Scotland kwallo har biyar da daya a wasan farko Zulaiha. To Umar na san yanzu haka ana fafata wasa wani hali ake ciki game da wasannin gasar misali babu dadewa masu masaukin baki ma sun yi wasa ko? haka domin kuwa ita jamus mai masaukin baki kamar yadda kika faɗa ita ta cinye hungary da ci biyu da nema kuma wannan wasa eh, matashin dan wasa musiyala da kuma eh, gogaggen dan wasa gondo su ne suka ci mata wannan kwallaye kuma wannan eh, sakamako ya bata damar ɗarewa saman wannan teburi na ɗaya da makin ta shida wanda hakan ma yake nufin ta samu gurbin shiga zagayen yan sha shida da za a fara nan gaba idan sauran kungiyoyi sun ci nasu wasan sulaiha kafin haka kasar croatia ce ta buga wasa da albania wanda aka tashi canjaras biyu da biyu a tsakanin su kuma kafin yanzu ita croatia dama kasar spaniya ta ci ta uku da nema zulaiha na to zuwa yanzu ya kake ganin gasar tana wani armashi kuwa to wannan gasa tana armashi gaskiya sulaiha domin kuwa akwai matasan yan wasa da suke ta taka rawar gani kamar shi musiyala jamal musiyala na jamus da ne magana yanzu yanzu yana da shekara 21 kuma shi ne yake da kwallo biyu sama da kowa a wannan gasa kuma shi ne yake takawa jamus rawa sosai sannan akwai dan wasa matashi shi ma mai shekara 21 na kasar portugal wato kwasa sawo wanda ya ceci kasar ta Portugal a wasan da ta yi jiya duk da yake da zaratan yan wasa irin su Sarba da Cristiano Ronaldo amma ya taso daga benci ya ci mata kwallo sannan kuma Zulaiha a gobe akwai wasa mai zafi da za a yi tsakanin kasar Spaniya da Italiya kuma idan ba a manta ba Spaniya ce ta ci wasan farko ita ce ta daya a teburin Italiya kuma take bi mata a matsayi na biyu ita ma da makin ta uku Zulaiha Na'am to a gaida Umar Mika'il da labarin wasanni labaran duniya daga tashar da kuka saba. BBC Hausa tashar mai tafiya da zamani. Idan a rediyo ne muna tare da ku, idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube. Babban shafinmu na intanet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa labaran duniya a da inda kuke da kuke. madalla idan kuka leƙa shafinmu na intanet a bbchausa.com akwai wato mun wallafa namdi kanu na duba yiwuwar yin sulhu da gwamnatin najeriya To gaba daya da haka shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin da Badamasi Abdulkadir Muktar da ya tsara shirin sai Lawan Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti. Zulaiha Abubakar ke cewa mu kwana lafiya daga sashen Hausa na BBC.